Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا العذاب ما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه Rediyo Hausa biyu hace ne aka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka saba ka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma sai shirin nan na tarbiyyar iyali. Kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan ta ba adam ya fara da karantar labaran duniya Labarin duniya da farko ga kanunsu babban magatakardar majalisar kula ta tsaron ƙasar iran ya ce amurka ba ta son a cimma yarjejeniyar nukiliya saɓanin diplomasiya ya kunno kai a tsakanin ƙasashen mali da murtaniya an soke zirga-zirgar jiragen sama da dama a najeriya saboda karancin man da jiragen saman ke amfani da shi to yanzu sai a gaya zama domin a ji cikakkun labarun babban magatakardar majalisar koli ta tsaron ƙasar iran ya ce amurka ba ta son a cimma yarjejeniyar nukiliya admiral ali shamkani ya bayyana cewa amurka ba ta son ganin an kula yarjejeniya mai karfi wacce rushe ta zai yi wuya shamkani ya wallafa a shafinsa na twitter cewa yadda amurka take nuna halin ko in kula akan shawarorin da iran ta bijiro da su da kuma gabatar da wasu shawarwarin nata da ba masu karbuwa ba ne yana nuni da cewa ba ta son a kai ga kullar jejeniya mai karfi wacce za a iya kare ta shamkani ya ƙara da cewa a kowane lokaci tattaunawar da ake a vienna tana ƙara shiga sarƙaƙiya matuƙar amurkan ba ta kai ga yanke hukunci a siyasance ba tun a ranar 27 ga watan disamba na shekarar da ta gabata ne da aka buɗe karo na takwas na tattaunawar vienna a tsakanin iran da sauran kasashe shida da su ne jamus amurka birtaniya faransa china da kuma rasha bayan harba tauraron dan adam na nur na biyu da iran ta yi iran din ta ce takunkuman da aka kakaba mata ba za su hana ta ci gaba ba kwamandan dakarun kare juyin musulunci wanda yake kula da shirin sararin samaniya na iran janar ali ja'far abadi ya bayyana cewa an harba tauraron dan adam din na nur na biyu cikin nasara wanda hotunan da yake aikowa sun fi na nur na farko kwari shi ma ministan harkokin wajen iran hussein amir abdullahian ya bayyana cewa bisa samun dace daga allah maɗaukakin sarki masana na iran da dakarun kare juyin musulunci sun harba tauraron dan adam na nur na biyu cikin nasara ta hanyar makami mai linzami na kasid wanda shi ma kiran iran ne amir hussein abdullahian ya ci gaba da cewa babu yadda za a yi wani takunkumi ya kawo wa al'umma iran ma'abociyar jihadi tsaiko akan tafarkinta na ci gaba. a jiya laraba ne dai janar jafarai abadi ya sanar da cewa an hafa tauraron dan adam din cikin nasara a ranar talata daga cikin ayyukan da tauraron dan adam din zai yi da akwai bibiyar kai da komowar abokan gaba da kuma sauyi na yanayi sabanin diplomasiya ya kunno kai a tsakanin kasashen mali da murtaniya saɓanin da ya kunno kai ne bayan rahotannin da suka ambaci ɓacewar wasu 'yan ƙasar murtaniya a cikin ƙasar mali yayin da wasu rahotannin suke cewa an kashe su tuni dai gwamnatin ƙasar mali ta bakin mai magana da yawunta abdullahi maiga ta sanar da cewa ta buɗe bincike akan ɓacewar 'yan ƙasar ta murtaniya a can birnin nouakchott kuwa gwamnati ta kirayi jakadan mali domin nuna masa rashin jin daɗi akan abin da ya faru sai dai an yi tattaunawa ta wayar tarho a tsakanin shugaban gwamnatin rikon kwarya ta mali asimi goita da takwaransa na murtaniya muhammad al-sheikh al-gazwani har ila yau kakakin gwamnatin ƙasar ta mali ya ce za su aika da tawaga zuwa ƙasar murtaniya domin ƙarfafa alaƙar 'yan uwantaka tsakaninsu bugu da ƙari goita ya ƙara da cewa babu wani dalili da ya sa za a zargi gwamnatin ƙasar da kisan mutanen alhali tana girmama haƙƙin bil'adama da kuma yaƙi da ta'addanci hakanan kuma ya yi jinjina cewa gwamnati ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen gano waɗanda suka aikata laifin domin gurfanar da su a gaban kotu wani ɗan majalisar ƙasar ta murtaniya muhammad mahmud da hanna ne da ya bayyana labarin cewa an kashe 'yan ƙasar su goma sha biyar a cikin ƙasar ta murtaniya to kuna tare da radio biyu hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran bayan gargaɗin ƙasar rasha amurka ta nuna ƙin amincewarta da aika wa ukraine jiragen yaƙi fadar mulki ta amurka white house ta sanar da cewa aikawa da jiragen yaƙi zuwa ƙasar ukraine ta hanyar sansanin amurka ko kaɗan ba maslahar amurka ba ce mai magana da yawon fadar mulkin amurka jen saki ita ce ta sanar da haka ta kuma ƙada cewa ita ma ƙungiyar jejeniyar tsaro ta nato ba zai zama maslaha a gare ta ba saki wacce take gabatar da taron manema labaru na ranar laraba ta kuma ce a zatona babu buƙatar sai an ji ta bakin ƙwararru a fagen aikin soja da za a faɗi cewa ba maslaha amurka ba ce wani jirgin sama na yaƙi ya tashi shawagi a filin da ake yaƙi kuma ko kaɗan ba zai zama maslahan nato ba. saki ta kuma ce idan har ana son kai jirgin sama daga poland zuwa ukrainian to sai an kwance jiragen sannan a shigar da su ta kan iyaka kuma a sake hada su a can wanda hakan wani aiki ne na kwararru ita ma ma'aikata harkokin wajen amurka ta bayyana cewa idan har jiragen sama amurka suka shiga samaniyar ukraine to za a yi fada gaba da gaba da rasha lamarin da zai iya kazancewa don haka ba maslahar mu bace tun da aka fara bijiro da batun aikewa da ukraine jiragen sama na yaƙi rasha ta yi gargaɗin cewa hakan yana nufin faɗaɗa fagen yaƙin an soke zirga-zirgar jiragen sama da dama a najeriya saboda ƙarancin man da suke amfani da shi a jiya laraba ne dai kamfanin jiragen sama na airpeace ya sanar da cewa karancin man da jiragen saman suke amfani da shi ya sa an sami jinkiri da kuma soke kai da komowa jiragen zuwa dubai da johannesburg shi ma kamfanin jirgin sama na eric air ya sanar da cewa dole ne zai soke zirga-zirgar matafiya a cikin gida daga jiya laraba zuwa nan gaba sai idan an kawo ƙarshen matsalar ta karancin man da jiragen suke amfani da shi. da akwai jiragen sama da dama waɗanda suke a tsaye a cikin filayen jiragen sama na lagos da kuma abuja suna tsumayen samun mai domin su motsa kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto cewa najeriya tana shigar da man da jiragen sama suke amfani da shi ne baki ɗaya daga wajen ƙasar a halin da ake ciki a yanzu farashin man jiragen ya ƙaru zuwa naira 625 kowace lita daidai da dala amurka daya da santi hamsin yakin da rasha take da ukraine ya haddasa hauhawar farashin man fetur da iskar gas da dangoginsu a duniya ya zuwa yanzu babu wata alama da ke nuni da cewa za a kawo ƙarshen wannan matsalar ta rashin man da jiragen saman suke fama da shi a nigeria to ƙarshen labarin duniyar kenan. To a gaida ta ba Adam ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu fara wani da shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 a cikin mako guda kacal da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta fara shigo da tawagar yahudawan sahayuniya 'yan kasar ukraine domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida da ta mamaye na kasashen musulmi da na larabawa a ƙarƙashin shirin gaggawa da ta sanar bayan bullar rikicin kasar ukraine a ƙarƙashin shirin gaggawa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar ta bayyana cewa a cikin mako guda kacal za ta iya karɓan bakoncin yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu biyar 'yan asalin ƙasar ukrainiya domin wadata su da gidaje da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa matuƙar rikici tsakanin ƙasashen rasha da ukrainiya ya ci gaba da wanzuwa gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da goyon bayan dukkanin 'yan majalisun ministocinta ciki har da cibiyoyin tsaronta gami da tallafin kungiyoyin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida a duniya sun fitar da sanarwar haɗin gwiwa da ke tabbatar da cewa a ƙarƙashin shirin gaggawa sun shirya karɓan bakoncin yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida daga ƙasashen rasha da ukrainiya dubu biyar a kowane mako domin zaunar da su a matsugunan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida tare da wadata su da dukkanin kayayyakin buƙatun rayuwa a ƙarƙashin ƙididdiga da majiyar watsa labaran gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yada ta bayyana cewa a ƙasar ukrainiya akwai Yahudawan sahayuniya kimanin dubu ɗari biyu yayin da a ƙasar Rasha yawan Yahudawan sahayuniya suka haura dubu ɗari shida waɗanda dukkaninsu suka cancanci yin hijira zuwa haramtacciyar ƙasar Isra'ila baya ga wasu 'yan ƙasashen na Ukraina da Rasha da yawansu ya kai kashi ashirin cikin ɗari da tuni suka yi hijira zuwa haramtacciyar ƙasar Isra'ila amma suka tsere daga haramtacciyar ƙasar ta Isra'ila saboda da tsoron tashe-tashen hankula amma sun cika sharuɗan dawowa zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda akwai wasu adadi masu yawa na 'yan ƙasar ukraine da suka nemi mafaka a haramtacciyar ƙasar isra'ila kuma ake gudanar da binciken ƙwayar halitta kansu domin tantance asalinsu shin yahudawa ne ko kuma ba yahudawa ba ne gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi amfani da matsalar bullar yaƙi tsakanin kasar ukraniya ke samun goyon bayan kasashen yammacin turai da amurka wajen kwadaitar da 'yan asalin ƙabilun yahudawa 'yan kasashen ukraniya da makwabtanta zuwa komawa haramtacciyar kasar isra'ila wurin da ta ke riya cewa shine zai kasance tushen yahudawa na har abada kuma a sakamakon yadda ƙungiyoyin yahudawan sahiyoniya suka yi ƙarfi a duniya babu wata adawa da majalisar ɗinkin duniya ta gwada kan wannan mummunar manufa ta yahudawan sahiyoniya musamman ganin matsugunan da ta tanadawa bakinta yankunan ƙasashen larabawa ne da ta mamaye da ƙarfin bindiga da hakan ya hannun riga da dokokin ƙasa da ƙasa ministar harkokin cikin gidan haramtacciyar ƙasar isra'ila Ailet Shaket ta fayyace hakikanin cewa manufar gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ita ce gudanar da kamfe mai karfi da nufin janyo bakin hauren Yahudawan Sahiyoniya 'yan kasashen Rasha da Ukrainiya dubu ɗari domin zaunar da su a haramtacciyar kasar Isra'ila bisa da awar yaƙi a kasar Ukraine. a zantawarta da tashar talabijin ta 12 aliyat shaket ta kara da cewa a matsayar su ta karamar ƙasa suna da matsala wajen karɓan ɗimbin baƙin haure 'yan gudun hijira amma dole ne su faɗi gaskiya cewa ƙasashen turai a shirye suke su taimaka wa 'yan ƙasashen ukraine da rasha da suka yi gudun hijira zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen inganta rayuwarsu da alama dai a nan gaba hakikanin yawan yahudawa 'yan ƙasar ukraine da za su koma zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta bayyana musamman idan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ci gaba da fankama kanta a matsayar wacce za ta samar musu da mafaka mai aminci da tsaro gami da tsira a rayuwarsu musamman matakin da firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali benet ya ɗauka a matsayin mai shiga tsakanin rasha da ukraine. kuma ya buƙaci shugaba vladimir putin da ya taimaka wa haramtacciyar ƙasar isra'ila wajen kwashe yahudawan sahiniya kimanin dubu takwas masu ɗauke da takardar 'yan ƙasar haramtacciyar ƙasar isra'ila da suke makale a ƙasar ukrainiya wani tsararren shirin ci gaba da mame yankunan larabawa da yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida suka gabatar tun kafin wannan rikici na kasar rasha da ukrainiya da ya kunno kai shine a cikin 'yan kwanakin baya-bayan nan prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya bayyana shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ware kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya a yankin julan na ƙasar siriya da suka mamaye da nufin janyo hankalin yahudawan sahiyuniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku da za su zauna a yankin zuwa nan da shekara ta dubu biyu da talatin rahotanni da kafofin watsa labaran gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka watsa sun bayyana cewa a zaman da majalisar ministocin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin firayim minista naftali bennett ta gudanar na musamman a matsugunin yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida na mafo hamad da ke yankin julan na kasar siriya da aka mamaye ta zartar da shirinta na ƙara yawan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin julan zuwa nan da shekara ta 2030 lamarin da ke karfafa shirin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na ci gaba da mame yankunan kasar siriya da karfin tsiya duk da rashin amincewar kungiyoyin ƙasa da ƙasa musamman majalisar ɗinkin duniya wannan shiri na firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett na gudanar da dubban gine-ginen gidaje domin faɗaɗa matsugunan yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida a yankin julan na kasar siriya na tsaban kuɗi dalar amurka biliyan ɗaya tare da jaddada burinsa na janyo yahudawan sahiyoniya 'yan kaka gida dubu ashirin da uku domin zaunar da su a yankin na julan yana zuwa ne bayan shirin sa na ƙara gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida a yankin gabar yamma da kogin jordan mallakin falasinawa da aka mamaye kuma wannan shiri na firayim ministan gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila naftali bennett yana samun cikakken goyon bayan ministan shari'ar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila gideon sa'ir mai ɗauke da aƙidar samar da babbar ƙasar isra'ila ta hanyar mame yankunan ƙasashen larabawa yankin gabas ta tsakiya kamar yadda a halin yanzu ministar harkokin cikin gidan haramtacciyar kasar isra'ila a ayelet shekel ta fayyace cewa dole ne su faɗi gaskiya cewa kasashen turai a shirye suke su taimaka wa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wajen faɗaɗa karɓan 'yan kasashen ukraniya da rasha da za su yi gudun hijira zuwa haramtacciyar kasar isra'ila tare da gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa a wannan fage wani karin abin mamaki shine gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dai ta yi gaban kanta wajen halattawa kanta yankin julan na kasar siriya da ta mamaye tun a ranar 14 ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi dokar mallaka yankin tuddan julan ga haramtacciyar kasar isra'ila sai dai dokar ta fuskanci mai da martani daga kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya fitar da ƙuduri mai lamba 497 a ranar 17 ga watan na Disamba na wannan shekara yana mai bayyana dokar Majalisar Dokokin Haramtacciyar Ƙasar Isra'ila kan tuddan Jolan a matsayin ɓatacciya kuma ba ta da wani halacci a fuskar doka tare da neman majalisar da ta hanzarta janye wannan dokar. hakanan a nashi bangaren babban jami'in majalisar ɗinkin duniya na musamman kan shirin zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya towa neslan ya yi kakkausar suka kan bakar siyasar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila na mame yankunan falasɗinawa domin gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a rahoton da to Venezuelan ya gabatar ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres kan batun wuce gona da irin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila daga ranar 29 ga watan Satumba zuwa 9 ga watan Disamba na shekara ta 2021. rahoton ya kunshi kira ga gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kan ta dakatar da gine-ginen matsugunan yahudawan sahiniya 'yan kaka gida cikin gaggawa a yankunan falasinawa da ta saboda gine-ginen suna matsayin karya hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya sannan ya jaddada yin kira gare ta kan kawo ƙarshen koren yahudawa daga muhallinsu wannan kira na towani ya zo ne a yayin jawabin da ya gabatar a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya inda ya mayar da hankali a jawabin nasa kan rahoton babban sakataren majalisar ɗinkin duniya karo na ashirin kan neman aiwatar da ƙudurin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2334 da aka fitar tun a shekara ta 2016 dangane da batun gine-ginen matsugunan yahudawan sahayuniya 'yan kaka gida a yankin yankunan falasɗinawa to wenislan ya fayyace cewar gine-ginen matsugunan yahudawan sahiyoniya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye ke ta hurumin ƙudurorin majalisar ɗinkin duniya ne a fili karara kuma matakin yin kafar ungulu ce ga dokokin ƙasa da ƙasa don haka yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila da ta hanzarta dakatar da duk wasu gine-ginen da take yi a yankunan falasinawa da ta mamaye masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya shirin duniyar mu a yau kenan to kuma ga shirin nan na muradan masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Hassan barka ne ke muku salama a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tahiran da ke tattaro ra'ayin ku masu saurare kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Kuma ba tare da bata lokaci ba ga malamin mu na farko akan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH Hausa. Suna na haɗa mai kwamfuta mai yama lokal gamna Kiristan Najeriya. To a yau na shigo wannan shirin ne domin in yi tir da Allah wadde bisa ga mummunan harin da an ka kai wa mataimakin gwamnan jiha ta ta Kebbi kanar Sama'ilu Yanda Dabai a lokacin da ya kai jajen ta'aziyya ta bisa ga wayannan 'yan sa kai da aka kashe sama ga mutum sittin da 66 yayin da aka kai musu sabon hari inda mataimakin gwamnan ya tsallake rijiya da baya to muna kira ga gwamnatin jihar kebbi da ta tare tsaye-tsayen daka domin tabbatar da samun zaman lafiya mai dorewa a jihar kebbi baki daya da fatan allah ya ba mu zaman lafiya a kasashen mu na afirka da duniya baki daya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebbi Stan, nigeria assalamu alaikum sashen hausa na biyu mu da warhaka mai magana da wani wanda daga miami a jamhuriyar nijar ra'ayi na a yau zai tafi dangane da har-haren da yanta ta'addan boko haram suka kai a wasu garuruwa da ke jihar bifa ta jamhuriyar nijar to gaskiya bai kamata a ce jami'an tsaro sun sakaci da maganar tsaro ba saboda yan ta'addan nan a koyaushe tunanin su da kuma tunanin waɗanda suke turo su suke ba su makamai shiga ta'addancin bayi ba a daina shi ba a cikin ƙasashen mu so ganin an ɗau lokaci ba su hari ba ba maki wata dama ce suke nema ko kuma wasu na son su sake wani salo ne ta yadda za su kai irin har-haren da al'umma ba ta yi tsammani ba. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan gidan radio head da ma al'umma da suke sauraron wannan tasha magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka jihar da magaram a yau na so ku bani dama zai yi tsokaci game da tsadar rayuwar da muke ciki yana da kyau masu hannu da shuni da hukumomi da kungiyoyi da a wannan tsadar rayuwar da take damun talakawa domin kowane mutum idan bai ci ba wata nutsuwa da wani basira baya zo mishi dole sai ya ci ya sha tukun basira basira da nutsuwa da hankali za su zo mishi wannan tsadar rayuwa da muke ciki na san cewa duka faɗin duniya ne amma yana da kyau a nan kasar Niger a yaƙe ta a sassauta wa talakawa domin su sayi abu da rahusa su sayi abinci da rahusa su kai wa iyalansu a ci kuma gashi azumi yana tunkarowa dan Allah dan annabi muna fata za a yi wannan kira namu domin a rage tsadar abinci talakawa su samu su yi azumi cikin koshin lafiya mai magana ni ne yakuba mai aski badaraka jihar da magaram assalamu alaikum wa rahmatullah shafin hausa boh Jamfure, musulunci ta iran barkan ku da warhaka eh, a kan ra'ayin da nake so in bada a yau eh, a kan wa'inda suke tunanin cewa za su je yakirin su taimaka 'yan yakirin yaƙi musamman mutane mu 'yan ƙasashen afirka da suke tunanin wannan to ina ganin wannan tunanin nasu gurguwan tunani ne inda za su iya yaƙi ko kuma za su bada taimako da ai abin da ya kamata su bada taimako wa kasashenmu ne gashi kasashenmu ana matsalolin yan kinafik da yan boko haram da su iswak wajen mali da dai arewacin nijar baki daya kenan nan ya kamata su bada da gudunmawa in kuma don neman abun duniya ne tana yiwa su je a kashe su babu ba uwa ba riba kenan muna fata allah ya kawo mana ƙarshen wannan tashi-tashin hankula a duniya baki ɗaya ma da duniyar musulmai baki ɗaya kuma allah ya tsare mu daga sharrin turawa da dukkanin masu goya musu baya a ƙasashenmu na afirka na gode rediyo ta iran Assalamu alaikum suna na gwani lawan Ali game da kura Kano ina so ku bani dama ne kira ga manyan 'yan kasuwa da masu kuɗi eh, da masu hannu da shuni da suwa Allah su taimaka wa al'umma in wannan suke tsananin rashin abinci a ga talakawa wannan suke ba bukata domin kuɗin ku ba da amfani idan ba ku nemi lahirar ku da shi ba domin cewa shi kuɗi ba a kai mutum da lahira da shi to ya kamata ku muna kira ku yi amfani da da dukiyoyinku wajen nema wa kanku makwanci lafiyayye a ranar alkiyama da masu 'yan kasuwa kuma ku yi a tawasali da wannan wata domin sauƙaƙa wa mutane kayayyakin masarufi domin wanne ɗan adam da talakawa za su ci cikin salama to cikin sauƙi to muna addu'a Allah ya sa a wannan kiran namu ya je kunnuwanku domin sadaka tijjariya za ku yi ba wai a banza za ku yi ba fatan mu dai masu kuɗinmu da 'yan kasuwa da sauran masu ruwa da tsaki baki za su bi wannan shawara tamu domin ciyar da al'umma abinci ba karamin abu ba ne musamman cikin wannan wata mai towa na watan azumi sunana gwani lawan ali game da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci iran mai sauraron ku na yau da kullum isu wadatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai jamhuriyar nijar ina so ku bani dama yi wani tsokaci a dangance da shugabannin mu na kasashen mu na afirka musamman ma kasashen nan namu nijar najeriya da chadi da mali to lalle dai wannan hada da ake na kasar ukiran da rasha bai kamata ba a ce kun sa wani abu a bakin ku kun yi magana a kan shi in ban da fatan alheri ganin yadda kasashen ku suke fama da tashe-tashe hankula kuma kawai hankalin da yankan kawai koma garna ma'ana ku yi ta kasashen ku domin ku samu zaman lafiya kasashen nan namu Sabida wancan faɗa da ya fi karfin ka kawai ka sa mai ido kuma allah ya kare mu ya kare kasashen mu da duk wata fitina da take mamayar kasashen nan namu duk wanda yake fama ya kamu sabon fitina allah shiga tsakanin mu da shi na gode ku tashi lahabi magana isu ne wa da maganar jamhuriyar ne na kira ku da garin birni ne ku tashi lafiya assalamu alaikum muriyoyi masu saurari. kuna tare da shi tayar da ganin agar jamhuriyar nijar yau zan ba da ra'ayina dangance da rahoton da aka fidda na rago raguwar mayakan boko haramun a cikin kasashen mu na afirka lallai sai mu ce mayakan boko haramun sun rage amma da saurar na akaba saurar na akaba shine cewa eh wannan mayaka na kidnapping su ma yanzu sun zama yi ma duniya barazana ko in ce sun zame mu kasashen mu na afirka barazana da yanzu yau ba najeriya ba kadai hannan wasu sassa na jamhuriyar nijar ba kaso ba za ka shiga domin mi domin wa'anga 'yan ta'adda da suka yi yawa kuma ya taso ne daga sakamakon rishin ɗaukar ɗaukar musu mataki tun daga horko-horko ya kamata irin wa'anga 'yan ta'adda ba sai sun yi ƙarhi ba ne ake ɗaukar musu mataki tun kamun su yi ƙarhi ake ɗaukar musu mataki irin wa'anga 'yan ta'adda kamar yadda lokacin da shugaban kasar nigeria Muhammadu Buhari ɗaukan ma 'yan Boko Haram mataki na kai tsaye kuma cikin ikon Allah an samu an yi nasara ya kamata su ma ga a sauya salo wajen ɗaukan musu mataki domin a kawo ƙarshen su. To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka je murayensu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. kar da a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu wace daga nan birnin Tehran muke zuwa muku. Yanzu kuma ga shirin na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu sauraro salamu alaihi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu. mun sake da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. shirin da a cikin sa ne muke tattaunawa kan harkokin tafiyar rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radion BOH da ke birnin Tehran wanda ni awal kunya saba gabatar muku da shi da kuma fatan za ka kasance da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau ma za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyaba zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare da ya kuma bi taimakawa jama'ar wannan unguwa bisa lamarin su na yau da kullum malamin zai ci gaba ne da yi mana bayani kan dangantakar tarbiyya da karin maganan hausawa ni malam ya kimtsa bismillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta wa ala ali barik ta ala ilina inna kan yi ne. Wa ba wa rahmatullahi ta ala Kuma Allah ya maka da cewa zai biya maka bukatan ka gwargwadon irin miyanka. Shi ke nan, wani barawo ya zo wajen malami ya ke ba ki sa'a, ya je ya sa ta. malam ya dauka ya ba ya biya sa ya yi sata wannan mijin da kiran kai ne ya ce ba ya sa an ba shi wannan mijin sa dan dan dan ko dan kokowa ne ya je ko dan rasulun ne ya je malam ya taya shi da addu'a ya ba shi ya je ya je ya yi wannan kuma kasuwanci yake yi ya je yake na halal an taimaka masa da addu'a Allah ya ba da sa Allah kawo fata ne ya je ya yi ya samu to shi ne sa an ce muku da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba da matar kirki da wanda ba ta kirki ba gaba ɗaya a wancan zamanin na baya to sun dogara ne hannun malamai za su je su ba su dan abin sarka da kuma musu abin da za su musu ko rubutu ko laya ko guru ko wani abu kama haka wanda za a ba mutum da ya dogara da shi ya samu hakan ya samu biyan bukata abin da ke da shi ne ake da wani karin magana ba wai karen ne yake shan su lahaula ba to anan idan har za ka yi amfani da kallon wannan karin magana ka tabbatar da cewa in ma za a koya wa ɗan naka to ka tabbatar da cewa ka masa bayani da idan kuma malami ne zai karantar da wannan a makaranta shi ma ya yi dogon bayani ya yi yara bayani sama yan sakandare zan ma yan gaba da sakandare ila sun samu kokolon su samu hankali za su fahimta su gane me ake nufi ainihin ainihin abin da ake nufi shi ne abin da kake na ne kaskantacce ne ba zan iya samun sa ba to ga shi ne ya samu da me ya na samu kai an takura maka ne an maza maka ne shi dai ne kai wajen yi don haka ba ma ba kai da wannan karin magana tana nan za ka yi amfani da ita amma ka lura da abin da ake fada bayani da na da kuma bayani da za ka kara ji akan wannan karin magana tana nan za a yi amfani da ita amma fa ka kada ka yi bayani idan a wasu yara ƙanana kaji in ko wajen manya ne wani masu san ke ake nufi da wannan karin magana. masu sauraro kada ku shafa wannan shiri na zuwa muku ne daga nan rerun sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran na kasar iran inda kuma muke sauraron wani malami daga kasar najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan karin maganan kare da kudinsa to sai wata karin magana ta gaba wai da sanin allah malamin shagiya to wannan akwai wata karin magana can ba da kama da ita da ke cewa shiru baba ya fi shirwa ko kuma asir yaruhu an kama uwar amarya da hango a sha a biya ba ci to a wannan na farko da muka faɗi da sanin Allah malam ya sajiya eh haka ne saboda Allah sanne on basirin ne Allah yana ji yana kuma gani idan malamin ya ji ya aikata ya sha giyan shi kenan amma fa nan kar kuma da ba giyan ake nufi ba a'a mummunan aikin da malami ya aikata mummunan aikin da malami ya aikata ba kawai giya ba hasa sun siffanta wannan ne sun kawo nan giya ne a nan saboda mummunan abu a wajen bahaushe ba kamar shan giya saboda idan ka sha giyan nan hankalin ka yakan fita kakan aikata wasu abubuwa na haramun gaba da wannan kana hankalinka ba za ka aikata ba to amma sai ka ce na ce da sanin Allah eh haka ne idan ka ce Allah bai sani ba to ka mai da Allah ka rage wa Allah siffofinsa da ke da shi shi kansa ya ce sabiu ne shi kansa mai ji ne basir ne ya ambata kansa cewa shi kansa mai gani ne to a sai kenan kana cikin duk inda kake Allah yana jin ka yana kuma kallon ka kar ka manta da ayan da ke cewa ma yalfazu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ta wannan kada magana za ka iya faɗin tanya tsakanin ku na manya amma an kafa da a gaban yara nan kuma zai kawo raini da rashin fahimta tsakanin da malamin su kaga ilan wannan kenan yadda aka bani misali kwanan nan wani abu ya faru radiology an ce cikin wa'annan wa'anda suke yan kidnapping ne ko kuma yan boko haram ne ta can wani daga cikin su a sai malami ne a ya kira ma maulidi ya kuma aika wa malamai duk wanda bai zo ba kuma ya san abin da zai masa baya kuma ya kori sarkin garin gaba daya duk wasu masu mulki na garin ya kore su yayin da mutanen su ne sarakunan masu gudanar da kuɗi shi ne shugaba yana zama da don kuka bincike masu waya za ku ji ko ba za ku tura muku ma waya wata kila za ku gani to kaga nan da sanin Allah malamin shafiya ma'ana Allah ya san wannan mutumin ba na kirki ba ne ba amma ga kuma a ɓangarensa na malami wanda ya yi karatu ya san abin da fahimta na bi amma kuma gashi yana kashe mutane sai kuma gashi shine ke gayyatar maulidi na maulidin annabi sallallahu alaihi wa. ya za ka fasa wannan yaya za ka yi da wannan amma idan ka ɗauko wata aya can kada ina salatu tanha an fasha'i wal munkar sallah tana hana mutum ya aikata mummunan aiki gaba ɗaya tana hana shi ya aikata alfasha wato duk wata kalmar da zai faɗa wanda Allah baya so to shi zai faɗa in dai duk wata kalmar zai faɗa wanda Allah baya so to ina sallah daidai da da ba zai faɗa wannan kalmar ba duk wani aiki na sata na kisan kai na fasikanci na fyaɗe na kidnapping na luwaɗi duka wannan abin da Allah baya so to za ka samu in dai kana sallah daidai da da ba za ka aikata ba to sai ga shi wannan mutum wanda ya kira bari yana yi duk wani abin da yake yana yi a jiya ta shi gari a kashe mutanen da za a kwace da gobe su an yi wannan ko ba zai labarin su ka gani za ka ce Allah bai sani ba ne yake aikata wannan ya sani ya sani to daga ɗan wannan kalmomi jama'a nake cewa ba mun kare ba ke nan in za mu kai shekara muna yi ba za mu rasa abin da za mu faɗa ba cikin wannan a cikin karin magana da wannan ɗin da na waɗansu wadda muke ji a wani wanda ke waɗansu daidai ne waɗansu ba daidai ba ne waɗansu kuma ga dalilan da ya sa ake yin. to masararo ga shi dai mallam ya fara koro bayani mai shiga jiki da buɗe sabon kundi kamar yadda ya saba to amma lokacin ya fara daka mana harara da ƙarshe dai muna yi wa malam yabo zakariya adam da ke unguwar gangaren jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin sakandare wanda har raya kuma mai taimakawa jama'a jama'ar wannan unguwa godiya ta musamman da lokacin da ya bamu duk da ɗimman ayyukan da ke gabansa a madadin radiyon bohesh da ke nan tehran babban minin ƙasar iran ne alkunin da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shirin tarbiyyar iyali kenan to yanzu kuma sai shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin Afirka a yau. Shirin da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin na yau zai yi dubi ne kan rikicin Rasha da kuma Ukraine wanda aka bayyana cewa idan dai har ya ci gaba zai haifar da matsala ta karancin abinci a duniya. Kuma nahiyar Afirka tana daga cikin waɗanda za su shiki game da wannan rikicin da tuni ya haifar da tashin farashin man fetur a duniya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To madalla a yayin da rikicin rasha da ukraine ya shiga makonsa na biyu wanda tuni ya riga ya haifar da tashin farashin mai a duniya da kuma tsadar rayuwa ana fargabar cewa lamarin zai shafi har da nahiyar afirka wacce dama wasu yankunan ta ke fama da matsalar karancin abinci To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Alhaji Shu'aibu Idris wani masanin harkokin tattalin arziki daga birnin Abuja na tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa ko ta yane wannan rikicin na Rasha da kuma Ukraine zai shafi tattalin arzikin Afirka. To wato kasan da yanayin yadda duniya san za mu ce ta zama gari daya kuma ta zai daya wato an san a da ko a duk lokacin da misali ɗan yatsa guda ɗaya ya samu rashin lafiya ko rauni to gangan jikin ma ba wai za ta tsira ba ne ma'ana za a ji zafi ta ko'ina a wannan rikici tsakanin ƙasar rasha da ƙasar ukraine ya shafi duniya ne baki ɗaya ko ba komi in ka tsaya kawai akan ababe guda biyu da farashin man fetur da farashin iskan gas A babu wata kasa wanda za ta ce 'yan ƙasar da ba su amfani da ko iskan gas a dafa abinci ko iskan gas a dumama ɗakuna ko kuma a man fetur dinnan da ake samu a sa a motocin shiga ko kuma man diesel da ake amfani da shi a sa generator to farashin man nan ya tashi yanzu da muna ana samun dandan mai guda ɗaya akan dala saba'in Ukraine dai yana ɗaya daga cikin ƙasashen da ke kan gaba wajen fitar da alkama a duniya wanda ake ganin cewa idan amfanin gona ya gaza kuma aka takaita fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje saboda rikicin ƙasashen Afirka da dama za su je ki. Koya Alhaji Sha'abu Idris ke kallon wannan batu? kamar yadda rashin samun isasshen man fetur ko iskan gas daga kasar rashi ya sa farashin mai ya tashi farashin alkama farashin masara a duniya zai tashi to kamar yadda ka sani daga ina muke samun biredin da muke ci daga alkama talaunin ingil suna cin biredi ni kasan kasa talaka ni ma ina cin biredi mai tura amalin yana cin biredi idan farashin alkama ya tashi a mai zai shafi farashin biredi dole zai tashi ya ana amfani da eh, masara a ƙasar ukraine da ƙasar rasha su ne ƙasashe na shida ko na bakwai a duniya da suke noma masarar da ake sayarwa a duniya ko da sun noma idan ba za a iya samun daman a ce a ɗauko ba wato saboda ai kaga farashin masara zai tashi idan farashin masara ya tashi a kasuwar duniya kaga farashin garin tuwo da muka saba ci muna dannawa da yamma ko a mana dumame da safe kaga shi ma zai tashi kaga a shirin wannan yaki ne tsakanin ƙasar rasha da kasar ukraine amma duk duniya da ukraine yake wannan yakin ya shafe shi saboda ya san abin da duniya ta shiga kuma yanzu yadda aka tsafe wato ƙasar rasha da ta shiga da wato duniyar hada-hadan cinikayya abinda da muke kira na ah, wato fitar da kuɗi a turance sweet ah, an cire daga ciki haka wanda wani abu ne iya sa ah, internet wato wanda ake karɓa a wanda aka aka bashi a ƙasashen duniya suka bashi shi ma wannan tashi idan ruwan da ake karɓa a kan bashi ya tashi To sai dai kuma akwai masu cewa hauhawan farashin man fetur na iya samar da ƙarin kudaden shiga ga manyan masu fitar da mai na nahiyar Afirka irin su tarayyar Najeriya da kuma Angola waɗanda za su iya sayar da hajojinsu a farashi mai tsada a kasuwannin duniya. su kakarsu ta yanke saka saboda ai za su samu kayan da za su sayar kuma su samu kudaden shiga amma waɗanda suke da karfin haƙowar kina kamar zaman najeriya har ta shiga wani halin kakalika idan wata dokar nan ta kula da ainihin sarrafa mai mun yi zan shekaru goma sha uku kafin a aiwatar da ita manya-manyan kamfanoni da ya kamata su saka hannun cari don da inganta yadda za mu haƙo da man fetur din sun yi kabarin sun rika hannun sun daina saka a hannun jari saboda haka yanzu muna ci muna da ni da najeriya ta kan fito da ta kan hako kanzan mai miliyan uku kowane yini saboda karancin saka hannun jari na faɗaɗa da kalafuna da kuma injinan fito da man nan yanzu najeriya ba na tsammanin tana fito da ya wuce ganga miliyan ɗaya da dubu bakwai ko da dubu takwas ba kaga ya muna da ƙarfin hako da man da watakila mun fito da ganga miliyan uku kowane yini ka da mun ci gaciya wato na wannan farashin da hawan farashin da man fetur ya samu ai ga a shekarun ba kamar lokacin da shugaban kasa wannan da yake zai a ina fitar da wannan ganga miliyan biyu da dubu uku miliyan uku a yini farashin mai ya hau a lokacin mun taɓa samun kuɗin ajiya kawai na ranar mai mun taɓa kashe Allah kuri na buga muje biliyan yanzu duk wannan hawan farashin da ake da man fetur har yanzu na najeriya ba ta fara cin ɗan kamshi ko ƙarshen wannan ƙarin farashi ba saboda me mu mun zama kusan in ce mutanen za ana ce ana jin tausayin mu amma kamar ƙasar kuwait ƙasar saudi arabia ƙasar abu To masu saurare anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Alhaji Shu'aibu Idris wani masana harkokin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa daga birnin Abuja na tarayyar Najeriya. anan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku. Bisalam a huta lafiya. masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin kecewa da ku a kasance lafiya.